sai ya cire mu sai ya kwan sai ya cire shi ma wando zai ya fara so nawa yi maka gun so biyar na gun so biyu ko so ɗaya ne so biyu ko so ɗaya ka manta ko so nawa ne kenan bai kai da uku ba so biyu ne wasu suna yin wannan abin saboda tsari neman duniya wasu kuma don sha'awa naka menene dalilin da yasa ne? Gaskiyan magana ni ba ina yi bane saboda tsafi ko ko yin kuɗi ko wani ne itura ni na yi ni kawai ina yi ne saboda biyan bukata kuma idan na yi wani lokaci sai na hada da al'istisna irin azaludin da ake yi hmm. wani lokaci na kan yin sa kaga a can duk ban ba su wannan bayanin ba kungiyar rigar yanci international foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace ka me sunanka sunana aliyasa ibrahim aliyasa ibrahim na'am shekarunka nawa a ban san shekaru na ba gaskiya kana ganin ka kai shekara biyar a na wuce shekara biyar za ka kai nawa wallahi ban san dai adadin shekaru amma ne ba za a wuce irin ashirin ashirin da biyar ba haka in yi abin da nake tunani kenan wannan tunani ne nake faɗa ban sani ba ko ya wuce haka kai mutumin ina ne ni mutumin ƙasar kano ne a ina a kano gwale yaushe ka dawo kaduna da zama ranar da aka fara saka bam din kano wata ranar juma'a gaskiya ba zan tuna ba me ya kawo ka kaduna neman abinci wajen wa ka zo wurin kanin mahaifiyata ta zo to sai ga ka a hannu yau an kama ka ko za ka gaya mana abin da ka yi eh lude ne eh lude ne dawa da saifin layi da yusufa shekara ka nawa kana wannan abu gaskiya ba zan iya ƙidaya ba amma ba kullum nake yi ni abin nan ba shekara nawa kana yi gaskiya ba zan sani ba ba za ka iya tantance adadin yaran da kai wannan abu eh to gaskiyan magana ni dai a nan kaduna wa'annan yaran ne kawai guda biyu na koya a kano ba a kano ban koya kowa ba eh amma mutum nawa ka yi wa eh to gaskiya ba wanda na yi wa sai dai a baya can akwai wani yaro habibu yanzu ya zama ma saurayi wata rana ya taɓa biyo ni ban san yana biye da ni ba duk da ba shi ka tambaye ni ba a makarantar firamare ta gwale to ni kuma na zo wucewa ashe shi ya biyo ni sai ce ya ce to ya koma gida sai zan haura da shi ta gwale firamare din sai wasu 'yan makaranta suka zo suka ce duɗe nake masa to daga wannan lokacin sai na sami eh, wani irin abu a cikin zuciyata me ya tarihin koyar wannan abu don koya ake waye koya maka wani mutumi ne ibrahim a a kano yake ya aka yi koya maka gaskiya ji jiya na yake da abinci da ɗan gurin kwana ka da kyauta da abin da ija ni kenan nawa yake a wannan lokaci ka ga shekarun da ɗan jimawa baya wuce talatin hamsin da ɗauka ibani tunda shi ma gadi yake a lokacin yi maka ake yi mm. yaushe ka fara yi kai haka ke ma yara gaskiya yin da nake yi ni ba kowane lokaci nake yi ba ina yi ne jefi jefi ba ba ka iya tantance lokacin da ka fara yi ba a nan kaduna ya eh, gaskiya ba zan tantance ba so da su biyun nan kawai suna muka yi da su su ma ɗayan ba yi muka yi da shi ba ɗayan ne muka yi da shi to a ina kake musu a ɗaki ne wani ɗaki eh a ɗaki na ɗaki na ɗakin ka eh wa ya baka ɗaki da ka zo nan garin wani kanin mahaifiyata ne ka taba yi a gidan shi abin ban taba yi a gidansa ba sai dai a shagon to ka taba yi ma wani daga cikin yan cikin gida eh na taba yi waye wa? wani yaro ne me matsayin shi a wurin ka yaron da wa? kani ne a guri na kani yake a wurin ka eh. kuma shi ma ka yi mishi shi ma na yi mai to ya aka yi asirin kai to eh to da abin da ka sani bahaushe ya ce da abin da ifarko farko yana da ƙarshe sannan shi Allah ya ce wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alami duk abin da ka fara shi insha Allahu ikon Allah ne kai wanda ba shi da ƙarshe ka fahimce ni to ka ji abin da ya faru wasu suna yin wannan abin saboda tsari neman duniya wasu kuma don sha'awa naka menene dalilin da sa ka eh, gaskiyar magana ni ba ina yi ba ne saboda tsafi ko ko yin kuɗi ko wani ne itura ni na yi ni kawai ina yi ne saboda biyan bukata kuma idan na yi wani lokaci sai na hada da al'istisna eh, irin azaludin nan da ake yi hmm. wani lokaci na kan yinsa kaga a can duk ban ba wannan bayanin ba to amma sakamakon duk abin da aka tambaye ka na gaskiya in kana da halin faɗa ka faɗa wani sai ya amfana to tun da sha'awa ya sa kake ba za ka rasa lalata 'ya'ya mata ba mm. waɗanne 'ya'ya mata kake iya tana su kuma ka taɓa a nan a ban taɓa lalata mace ba to me yasa sha'awa ka ta gari akan ɗa namiji ko aure zaka yanzu dai ba za ka aure ɗa namiji wallahi tallahi shi kansa shi kansa namijin ai na fito na gaya ma gaskiyan magana mm. shi kansa namijin ban da wancan yaron sai wannan yaron usman ba mu taɓa yi da wani ba a nan ya gane ko shi wancan da aka ce ina mai ko ya ce yana yi muna yi da shi wannan ni na ɗauki abin kawai akwai wani abu da yake faruwa yanzu ka taba jin labarin irin hukuncin da ake wa masu yin irin wannan abu ko a addini ko a al'ada ni ban taɓa ji ba a addini al'adan ma ban taba ji ba na ji kama kai karatun addini ai ko eh a yanzu karatun da na dan yi ba shi da yawa amma baka san hukuncin masu luwadi ba a karatun da ka dan yi eh gaskiya an ce za a hau gini mai zurfi mm. a cokolo su ƙasa amma saboda ka san abubuwan ne kala-kala eh. ni ban yadda da hadisi ba yanzu haka baka yadda da hadisi ba eh, sauna ma na fi yadda da qur'ani saboda shi qur'ani ba shine wanda ba a samun sabani a cikinsa in Allah ya ce kawai ayi ayi in ya ce a bari kawai a bari kan katti ne zaman lafiya to da yake ka yadda da qur'ani me qur'ani ya ce wanda ya wannan abu a kyale shi ya tafi ya ce banza kenan un sai an tambayi malamai wannan wannan ilimi ne mai faɗi ba zan yi ganganci na yanke hukunci ba ba tare da malamai sun yi shimfiɗa ba na ilimi amma ka shirya karɓar dukkan hukuncin da ake yi masu irin wannan abu yanzu haka to in dai hukunci ne na Allah za a yi mu ni a shirye nake wallahi da a yi mu a ina ka san wannan a wannan layin mu ne na ka bude baki a layin mu ne inda na zo zan wuce ni ko kuma ina zaune sai ya kira ni sai ya aike ni na dawo sai ya ce in tsaya can bayan bur ya dawo in ya dawo sai ya ce wani in cika wando in na cirewa wai sai ya ci uwata sai ya cire mu sai ya kwanta sai ya cire shi ma wando sai ya fara mu so nawa yi maka mun so biyar na mu so biyar eh. nawa yake baka baya ba ni ko biyar to wace barazana ya maka yasa baka taba faɗa a gida ba ba abin da ya ce me yasa baka faɗa ba kai ma kana so ya maka ko to me yasa baka taba faɗa a gida ba eh jiya ne kawai a gaba baka taba faɗa a gida cewa ga abin da yake maka ba eh jiya ne to ban da shi kuma waye ɗayan nan wanda yake maka ba kuwa shi kadai ne shi kaɗai ne eh ina mahammu ce sai ta aike ni yabo mata ruwa yana jina na yabo mata ya zo mu zauna muna jira sai ya gani sai ya ce wani jin siyo mai lipton da siga ina je na siyo mai sai ya je ya ce cire wandona to in ka cire wanda ka sai me sai ya hukan kan jiki so nawa ya gun so biyu ko so daya ne so biyu ko so daya ka manta ko so nawa ne kenan bai kai da uku ba so biyu ne to wa ka gaya wa yana maka ba wanda na gaya ma amma jiya an ga me yasa baka faɗa ba okay. Hmm? yana muku wata barazana ne